laifin ƙin bin umarnin kotu a shari'ar da ta yanke a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 2018 ne ya harzuka mai shari'a cizoba oji inda ta yanke hukunci na ɗauri a gidan yari akan shugaban hukumar mai yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa abdulrashid bawa dama dai kotun ta buƙaci fcc ne da ta mayarwa da tsohon darakta a rundunar sojan sama ta najeriya rufus ajuwo da mota kiran range rover da tsabar kuɗi naira miliyan 40. a shari'ar da ya yi da hukumar barista mai nasarar umar masani ne a fannin shari'a ya bayyana fahimtarsa akan wannan lamari kotu tana da hurumi karkashin sashe na 36 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin najeriya ta rika tsabtace yadda ake tafiyar da harkokin adalci a kasar nan idan an ba da irin wannan umarni na yi ma kotu karin tsaye aka ce a kama wani to umarni ne na kai tsaye umarni ne da ke buƙatar gaigawa aiwatarwa ba umarni da ke bukatar wani lokaci a tsaya ba ana yayyan magana magana kaiwa ga yanke wannan hukunci da alkalin babbar kotun abujan ta yi ya ɗauki hankali sosai sanin cewa ba kasafai ake ganin kotun ta kai ga wannan mataki ba abin da ke nuna yanayi na murza gashin baki da jaddada ƙarfin iko na hukuma to sai dai har yanzu shugaban hukumar efcc yana nan yana ci gaba da harkokinsa tun dai shugaban hukumar ta efcc abdulrashid bawa ya ce sun ɗauki mataki na shari'a. We have uh, appealed against it. Ya ce a gaskiya ma dai tuni mun riga mun ɗaukaka ƙara don haka za mu jira mu ga abin da shari'a za ta yi. To sai dai ga barista mai nasarar Umar na mai bayyana cewa batun ɗaukaka ƙara irin wannan hukunci bai ma taso ba. Babu ɗaukaka ƙara da ke iya dakatar da aiwatar da hukuncin kotu. Idan kana so a dakatar da hukuncin kotu sai ka koma wannan kotu ɗin ka nemi alfarmata cewa a dakatar da wannan umarni da aka bada ko kuma ka ɗaukaka ƙara kana ƙalubalanta wannan umarni kotu ta sama da ita ta bada hurumi na cewa a dakatar da aiwatar da wannan. Ɗaukaka ƙara daban aiwatar da wannan hukunci na kotu wanda ta bada daban. daban shi su fetar janar na 'yan sanda yana ma abun tafiyar dodon kodi bai aiwata ba amma ga jami'in yaɗa labarai na hukumar ta yi fcc wilson owajiro ya shaida man cewa sun aiwatar da wani sashi na hukuncin ya ce mun aiwatar da wani sashi na wannan hukunci inda muka baiwa shi wanda ya shigar da wannan kara motarsa ko muna kan magana ta yadda za mu ba shi kuɗi miliyan arba'in wadda kotu ta ce a maida mashi. To shin wani tasiri hukunci irin wannan zai iya yi ne a ƙasa irin Najeriya wacce ake fuskantar ƙin bin umarnin kotu. Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum da ke Najeriya. Kotuttuka sun fara tashi tsaye su ceto kansu daga halin da suka shiga na zurmawa cikin wani yanayi. Ana yi ma kotuttuka na Najeriya karan tsaye, amma yin haka a ce ai a kama wanda duk ya yi hakanan to wannan ya nuna cewa su kansu kotun sun tashi tsaye suna son su tsalkake kansu. Ana fatan mataki irin wannan zai sanya mai karamin karfi sa ran samun adalci a kotuna ba sai lallai masu hannu da shuni ba a tarayyar Najeriya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.